بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعل الله المذكور بكل لسان المشكور على كل إحسان خلق الخلق ليعبدوه وأظهر لهم آياته ليعرفوه ويسر لهم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع العليم بالله الله عز وجل باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم فإلا فاعلموا أن الباب مغلق التارك للذكر أيها عباد الله التارك للذكر والناس له فهو ميت القلب لا يبالي الشيطان لا يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء من مزاجه قال الله تعالى ومن يعش عن قال ابن عباس رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشيطان جاثم على كل قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل kuma dukkan masu hankali sun yarda da cewa zuciya tana yin tsatsa kuma tana jin ruwa kuma tana bushe wato tana yin tsatsa kamar karfe kuma tana jin ruwa kamar shuki kuma tana abin bushewa kamar ainihin nono saboda haka zuciya tana bukatan abin da zai kawar mata da wannan tsatsar kuma tana bukatan abin da zai shayar da ita kuma mutum a cikin wannan rayuwar da muke ciki kowa yana da abokan gaba na cikin gida da na waje amma abokan gaba na cikin gida sun yi tsanani su wane ne abokan gaban da kake tare da su suka kewaye ka abokan gaban ka na farko nafsukan amara da so ranka mai ka da mummunan umarni mai turkuɗe ka mai tura ka cikin halaka a kowane lokaci sai kuma babban wani abokin daman ka shi da son zuciya son zuciya a uzu billahi min hawan nafs afara'aita min ittakhadha ilahahu hawahu afara'aita min ittakhadha ilahahu hawahu ku nemi tsari ku nemi tsarin Sun zuciya idan ya duka ba za ta tashi ba ba ku a gani yadda sun zuciya mai da bayan Allah malaman da malam da malaman yanzu sun yi ittifaki akan sun zuciya ba abin da ya kai shi barna a bayan kasa Sun zuciya in ya duka ya gama da kai sai dai ya kashe ka na'udhu billahi min hawan nafs na'udhu billahi min hawan nafs na'udhu billahi min hawan nafs kuma son zuciya yana da mataimaki mai tallafa masa kowane lokaci wanda shi karan kanshi shi ma shi abokin abokin gaba ne babba wanda shi ne shaidan shi yake tallafa ma son zuciya sai son zuciya ya aikata abu da ga dama Allah ya kare mu daga son zuciya Allah ya kare mu daga son zuciya saboda haka mutum yana cikin gabatar da su mutum yana tsananin cikin tsananin bukata zuwa abin da zai tsare shi daga waɗannan abubuwa kuma ya amintar da shi kuma ya kawo masa daga cikin abin da yake tsoro kuma ya kwantar masa da zuciya kuma babban abin da ya zama magani ga waɗannan abubuwa shi na ambatan Allah subhanahu zuwa ta ambatan Allah ya isa maganin waɗannan abubuwa gaba daya ambatan Allah shi ne zai kawo maka da tsarin zuciya ambatan Allah shi ne zai shayar maka da zuciya ya raya ka ambatan Allah shi ne zai tsare ka daga shaidanu shaidanu na gida ne ko na waje ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi hikaito daga ainihin malamin sa ibn taymiya ibn taymiya yake cewa al-dhikru lil wato ambatan Allah a wajen zuciya daidai yake kamar ruwa a wajen kifi yanzu ka ba da labari wani hali ne kifi yake samun kan shi dai ya rabu da ruwa assignment kenan sai ku yi kuka wa maki ke yi kukarana idan kifi ya rabu da ainihin ruwa wani hali zai samu kan shi irin wannan halin da zuciya za ta samu kanta idan ta rabu da mai da ambatan bayan Allah alaƙa tsakaninka da ubangijinka ba a lokutan ibada kaɗai ba ne idan ka mai da alaƙa tsakaninka da ubangijinka lokutan ibada kaɗai, ka halaka kowane hali alaƙa ta gaskiya kowane hali kake ciki a kowane zamani a kowane hali to ka dinga ambatan Allah subhanahu wata'ala ta'ala da zuci ne ko kuma da harshe ko kuma da gaban jikinka wannan addini addinin musulunci ya kwadaitar da mu dinga kasancewa kasantuwa da ubangiji hada wa ta'ala a kowane lokaci shi yasa ambatan Allah ya zo a cikin alkur'ani sama da uku gurare uku sama da haka saboda sanin muhimmancin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala hakan ma ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwatankwacin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku da kuke imani ku ambace ni ambato mai yawa hakan ma yace a Allah kathiran masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata Allah ya tanadar musu wata gabara wata gabara da wata lada mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku ambace ni domin nima a na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani zikirullahi akbar ambatan Allah ya fito mai girma a bayan kasa. za ku ga duk inda Allah ya ambaci ya yi umarni a yi ambato sai ka ga ya kawo da yawa wato komai yawansa yana cutarwa sai da ambatan Allah shi kadai ne yawansa baya cutarwa abinci in ka ci da yawa sai ya cutar da kai in ka ci kaɗan sai ya cutar da kai in ka ci da yawa sai ya cutar da kai magani ma likita in ya baka magani sai ya kwatanta maka yaya za ka sha in ka wuce iyaka sai ya cutar da kai amma ambatan Allah baya yawa ko yaya iya karfin ka za ka ambaci Allah baya yawa yawansa amfani da gare ka ba dai ya cutar da kai ba sai dai ya amfane ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kalmomi ne guda biyu kalmomi ne guda biyu masu sauƙi a kan harshe amma idan suka sauka cikin ma'auni sai su zama abubuwa masu nauyi gashi kuma masu sauwa da Allah subhanahu wa ta'ala wani kalmomi da wa'annan ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ga abu mai sauki ga lada mai yawa a ciki amma abu mamaki kai masu sauki mutane suke gujewa yanzu sai su rungumi masu tsananin Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shin ba zan labarta muku ba mai kyau ayyukan ku ba ba zan labarta muku mai alkhairin ayyukan ku ba mai tsarkakan ayyukan ku a wajen mamallakin ku ba kuma mai daukatan ayyukanku ku a cikin darajojin ku kuma aikin da ya fi muku kan ku cire dukiyoyin ku ciyar ma aikin da ya fi muku a kan ku haɗu da abokan gaban ku a filin daga ku da ki su su masu da ki kuyoyin ku jihadi kenan sai suka ce ya zan Allah eh bala sai ce zikirullah wato zikirullah ya fi jihadi ya fi ka ci yadda dukiyanka ya fi komai ai wanda zikirullah ya akbar din ai zai fasara wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda yace subhanallahi guda ɗaya ka faɗa ta ce subhanallah bi hamdi sai a shuka maka ko sau dubu ka faɗa to bishiyoyin ka dubu ne ko sau miliyan ka faɗa bishiyoyin ka miliyan ne ba da abin da wani ya faɗa ba wa Allah ya sabi insani illa ma sa'a ba zai duka faɗa a shuka ta a aljannan wani ba ko kuma wani ya faɗa a shuka a aljannan a wa Allah ya sabi insani illa ma sa'a ke da ta faɗa ɗin a aljannan ka za a shuke kuma bishiyoyi suna a ɗan aljannan zikirun zafi girasin janna ambatan allah shi su ne ainihin na aljanna bayan allah ambatan mun yi mu zo wajen ku mu cutar da ku amma Allah ya Ambatan Allah da shi ake tunkuɗe kowane cuta ambatan Allah da shi ake yaya kowane damuwa ambatan Allah da shi ake raina kowane masifa ambatan Allah shi na adon harshen masu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Alhassan hassan yake cewa ambatan Allah wato ku nemi ɗanɗanon imani a cikin abubuwa guda sai ya ce a cikin sallah a cikin ambatan Allah kuma a cikin karatun alkur'ani idan kun samu ɗanɗano to kun samu dace idan ba ku samu ba wannan koma an kulle ko ba ta ambatan Allah wadda take buɗe a tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala in baka samu ɗanɗano a cikin wannan abubuwa guda uku ba to wannan koma a kulle take sai ka nemi inda ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idan ka bari ka manta da shi da gangan to ka zama shara. wanda shedan dama shedan yana wanda sha wanda yake tara bayan Allah matattu wanda yake zuwa sa in ka bar ambatan Allah shedan sai ya mai da kai shara mai da kai shara ya zuba ka a cikin kwandonsa a kowane lokaci ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala yake wa man ya'shu an dhikri rahmani yuqallib lahu shaytan fa huwa al sai ya zama abokin sa dindindin wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isha kana cikin kuncin hali kuncin rayuwa kuma gobe kiyama kai baka ji daɗin rayuwa ba dan ka bar ambaton Allah gobe kiyama kuma a tashe ka san makafi ibn abbas radiyallahu ta'ala ne yake cewa shi dan yana zaune akan zuciyar da bawa idan bawa ya manta da abatan Allah sai ya bayyana shi ɗan din sai ya bayyana sai ya wasu basi amma idan bawa ya ambaci Allah to sai ya kaskanta sai ya ɓuya sai ya narke to ba zai aikinsa ba wata rana mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyi ya goyi wani sahabi akan abun hawansa sai abun hawan sai ta yi tuntube da su sai wannan sahabin sai ya ce ta isa shaidan shaidan ya taɓe sai manzo Allah ya ce kada ka faɗa haka idan ka faɗa ka faɗi har wannan irin wannan kalmar shaidan ka girmama shi ka kumbura shi kenan sai ta kumbura domin ya samu girma yana ganin cewa shi ne ya sa wannan dabban ta fiske ke tuntuɓe shi kenan sai ya samu girma har ya zama kamar ƙaton gida amma ka ce bismillah idan wata musiba ta same ka sai ka ce bismillah kana cewa bismillah shedan sai ta nannaɗewa ya ta wato sai ya nannaɗe kuma ya ta ya kaskanta har ya zama kamar guda watakila karshe sai ya kai ga mutuwa ibn qayyim ga abun mamaki ya yi gaito daga magabata abinda muka sani shedan shi ne yake kada mutane sai a ce shedan ya shafi wani to amma wallahi mutum ba yana shafan aljinu mutum yana kada shedan ga labari ma ban taɓa samun wannan fa'idan ba sai wannan karin. ibn qayyim yace idan zuciya ta koshi da ainihin abatan Allah ke nan baya zuwa kusa da shi ke shedan yana zuwa sai ya kade shi sai ya faɗi sai shi shedanu yan uwansa sai su tafi sai su ce a me ya samu wannan sai a ce ai mutum ne ya shafe shi Allahu akbar Allah ya sa Allah ya sanya mu daga cikin ma'adin masu amalan shi da yawa bayi bayan Allah kada ka ji tsoron wani baka ciki kada ka ji tsoron wata damuwa kada ka ji tsoron wani neman cewa matukar yana tare da ambatan Allah kuma ta hana ma Allah subhanahu wa hana a cikin alhadisin kudusi yake cewa ni ina tare da zartan bawa ka yi kyakkyawan zato haka za ka same shi idan ka yi ɗayan kuma za ka same shi a haka a yayin da yi abdi bi ina tare da zartan bawa na da ni wa ana ma'ahu ila da gabani ni ina tare da shi idan ya ambace ni idan ya ambace ni a ran shi ne kuma zan ambace shi a raina Allahu akbar idan ya ambace ni a cikin taro ni kuma taron da ya fi nashi alkhairi sai na ambace shi cikin kuke yi. sai na ali radiyallahu ta'ala an da mata shi fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo korafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da fatima take fama da shi na wahalar hidimin gida markaɗe wanke-wanke shara da sauransu sai ta zo Fatima tana neman manzan Allah ya tallafa mata da halimi wanda zai shaya ta aikin gida sai manzan Allah ya yi barzo ya ce ba abin da ya alkhairi a cikin hali to idan kai da miji idan kai da matarka a aliyu ke ne idan kai da matarka kuka ɗauki bakwancin ku ku yi subhanallah so talatin da uku ku yi alhamdulillah so talatin da uku ku yi allahu akbar so talatin da hudu nawa kenan ɗari shi kenan ya ce wannan ɗari na kan harshe amma a cikin ma'auni dubu allah yake ajiyewa a wajen kuma zai ya karfafa ku ya ƙara muku karfin jiki da zuciya shi ke irin wahalar da kike sha da za ki goma kina sha ba kuma sai ki raina ibn qayyim ya kawo sama da dari fa'idoji na ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yace bai kawo ba a cikin littafinsa wabilu alwabilu sayyid fil kalim tayyib ya ambata ya ce ambatan Allah yana da fa'idoji sama da ɗari amma shi ya kawo saba'in daga ciki a cikin saba'in ɗin zan kawo mana kaɗan daga ciki gashi ambatan Allah yana kore shaidan kuma ya make shi ya ya shi wataƙila ya ke ga mutuwa ambatan Allah yana yarda da ubangiji kuma ya kashe kushin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da bakin ciki ya kau da damuwa ya kawo walwala da farin ciki ya ƙarfafa jiki ya ba zuciya ya haskaka fuska ya sanya wa fuska daɗin kallo ya sanya mata jini ya janyo san Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare laifuka ya tafiyar da su domin da hasanatu yuzhibu da sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan kuma mafi ƙwarorin kyawawan ayyuka shine ambaton Allah subhanahu wa kuma halartar harkar zikiri yana ƙara imani halartar inda ake ambaton Allah ko inda ake karatu inda ake ambaton Allah duk wanda ya zama wajen sai imaninsa ya karu ga an zo wani sahabi ne ya haɗu da abubakar a hanya sai abubakar ya ce sai na abubakar rabbi ta'ala ya ce anta ya ya ya ce wallahi tun muka halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mun karu da imani ya tunatar da mu aljanna ya tunatar da mu wuta ya tunatar da mu Allah subhanahu wa ta'ala amma muna barin wajen shi shi ke sai mu koma wajen iyalanmu da ƴaƴanmu da harkokin kasuwancin mu sai mu manta da duk abin da manzon Allah ya ji mana sai abubakar ya ce ke ma na samu irin wannan to ni ma ina samu wallahi kuma muna samu kanmu a cikin wannan hali to zo mu kin kora da wajen musa sai ya kama hannun hanzala suke sai suka tafi wajen musa sallallahu alaihi wasallam sai hanzala ya ce ya manzon Allah hanzala ya zama munafiki sai manzon Allah ya ce ya ke ka zama munafiki sai ya gaya mishi irin abin da ya gaya wa Abubakar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi inda za ku nemanta a cikin halin da kuke a lokacin da kuke wajena inda halin da kuke ciki a lokacin da kuke tare da ni kuna cikin wani za ku dawwama a cikin wannan halin wallahi ya mala'iku za su dinga shan hannu da ku a kan gadajen ku a kan titi a cikin kasuwanni za ku ga mala'iku suna babu ku hannu kenan inda ake ambaton Allah to imani yana karuwa a wajen wataƙila mu da muke nan tare yanzu haka abin da kuke ji shi kenan wasu suna fita shi kenan ya fita ya shiga ta ya fita ta nan yanzu da ake ji ya zauna amma ana fita daga masallaci to shi kenan idan mu sahabbai manyan sahabbai suna samun kansa a cikin wannan halin mu ma mun muka fi cancanta mu samu manzon Allah ma ya tabbatar da cewa ana samun wannan halin kuma sahabbai suna wadayin su dinga wato taro a cikin harkar zikiri suna ambatan Allah sai su bashi sunan imani sai ka ga wani sahabi sai ya ce ma wani sahabi zo mu karu da imani ma wato zo mu ambaci Allah domin mu karu da imani wanda ba ya zo ya zauna tare da mu ce ma ya karu daga cikin fa'idodin ambatan Allah zai shagaltar da kai har ba za ka ci naman ɗan uwanka ba don ba da lokaci zai shagaltar da kai daga kuma daga cikin fa'idojin ambatan Allah to daga cikin ambatan fa'idojin ambatan Allah shine cewa dukkan ayyuka gaba daya Allah ya shar'anta su ne don tsaida ambatan Allah dan ambatan Allah ya shar'anta duk ibadu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bi salata li wa aqimi salata li dhikri ka da sallah domin da ambatona Allah ya ce inna salata tanha an fahsha'i wa munkar sai ce wala yi akbar wato sallah tana da fa'idoji guda biyu fa'ida ɗaya ta yi ɗaya girma fa'ida ta farko za ta hana ka daga alfasha da aboki fa'ida ta biyu ce ta fi girma wato a ambatan Allah da yake cikin wannan sallar ta fi girma akan hannun da yake maka daga alfasha wa munkar amma yan bid'a sai su dinga fassara wannan ayar cewa da zikrullahi akbar wato ambatan Allah irin masu buga kirji wato wannan abin da suke yi ya fi sallah wai wanda zikrullahi akbar mu as sala Allah ya shirye su a wannan damsun basira ne ai ko ba damsun basira bane wato farkon abin da Allah zai tambaye bayan gobe kiyama shine ne as-salah daga cikin wajen ambatan Allah wato annal mudawamata alayhi bi wa'dihi dimanta a cikin ambatan Allah wato yakan wakilci da yawa daga cikin da'a abubuwan da aka shara'anta Ambatan Allah yakan wakilci abubuwa na ɗa'a da yawa kuma ya zauna a mazauninsu ga hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda talakawa suka zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah da ba an dusul bil sai suka kawo irin abin da wayance suke su ma suna yi amma suna da ƙarin dukiya wanda suke ciyar da talakawa wanda su ba su da shi sai manzo Allah ya ba su da haidala da amdala su dinga yi domin su riske wayancan wato wa'annan kalmomin za su zauna a mazaunin dukiyoyi a mazaunin wa'annan dukiyar da wa'ancan suke da shi suna ciyarwa kenan ambatan Allah yana yana zauna a mazaunin wasu a biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa da in ce subhanallahi sau adadi ya fi mun in cire kwatankwacin wannan adadin in ciyar fi sabilillah kenan misali da ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi so miliyan ya fi masa akan ya cire miliyan naira miliyan ya ciyar wannan subhanallah bi hamdi so miliyan ya ce masa kuma daga cikin fa'idojin ambatan Allah yawansa yana amintar da mutum daga munafurci idan tana yawan ambatan Allah za a rubuta mata ka kuta daga munafurci domin daga cikin siffofin munafukai ba sa ambatan Allah wala yakuruna Allah illa kalila idan a ambatan Allah ya yi kaɗan ka tuni kan ka da me da munafurci domin la yazkurun Allah a illa qalila kenan idan kana ambatan Allah da yawa kenan ka kuɓuta daga me daga wata siffa ta siffofin munafukai Allah ya kuɓutar da mu daga cikin fa'idojin ah, ambatan Allah shi ne cewa wato idan ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to kuma baka samu lokaci ambatan Allah ya shagaltar da kai ke daga roƙon Allah to sai a baka sama da abin da ake ba mu masu roƙon Allah domin zikirullah ya yi addu'a akwai du'a wa mas'ala akwai du'a wa ibada du'a wa mas'ala shi ne ce ya Allah ya Allah ba ni abu kaza du'a wa ibada kuma shine ambatan Allah kenan idan ka ambaci Allah sai a baka irin abin da kake so wanda baka iya samun lokaci ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma wannan ya roki Allah ya Allah ba ni kaza wannan kuma ya ambaci Allah misali Alhaji Kabiru ya ce subhanallah wannan kuma ya ce ya Allah ba ni mota shi wanda ya ce subhanallah sai a bashi motar sai a baki motar domin ya kawo ambatan Allah ya kawo addu'a da intikali wataƙila ba irin motar da aka bashi shi za a baka ba aka ce ai mai shagalatu zikira a misali a kan ba ma yi ne duk wanda ambatona ya shagaltar da shi daga bakona sai na bashi sama da abin da na ba ma masu saboda haka bayan Allah sai ku ji tsoron Allah ku nemanta a cikin ambatan Allah da zukatanku da harsunanku da gaban jikanku ya za ka ambaci Allah da zuciyarka zuciyarka sai ta zama tana da alaka da ubangiji ko da lokaci ka girmama Allah da ambatan da ambatan Allah ka ainihin ka tuna da ni'imomi da Allah ya yi maka ka tuna da Allah a cikin halittunsa wannan ambatan Allah kenan ambatan Allah kenan na zuci ya za ka ka ambaci Allah da duk abin da zai kusantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala na kalmomi na ambato subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hakan ma karatu qur'an tasbih ainihin karantar da addini da ainihin karatun addini da kuma halartar majalisin ilimi da kuma wa uwa yan uwa nasiha da duk abin da Allah ya umarta da su da kuma daga abin da Allah ya za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da da gaban jikinka shine duk wani abin da Allah yake so na ibada na gaban jiki duk abin da zai kusantar da kai da Allah subhanahu zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na sallah ne da zakka da ainihin tsarki tsarki sallah zakka azumi hajji da biyayya ga iyaye da sada zumunci duk wannan ambatan Allah kai na gaban jiki sai bawa ya yawaita su ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin masu ambatanka da yawa